dan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar hasuwa da su a wannan jigire mai albarka babban masallaci na islamic center da ke nan birnin damasu a jihar yobe a wannan yammaci na hudu da watan daya sabuwar shekarar musulunci ta dubu da arba'in da takwas wanda za ta zama da ikon allah da wannan muhadara ne muke buɗe muhadarori da yardar Allah za mu yi a wannan shekara tunda Allah ya sa muka shiga cikin wannan shekara ba mu yi karatu da sunan darasi ba sai Allah madaukakin sarki ya sa ashe a nan jihar yau da za mu fara manya-manyan shugabanni da malamai da limamai da jami'an gwamnati da farfesoshi da dattoci da alƙalai da 'yan agaji da kuma ɗan uwana ɗaliban ilimi ina yi mana addu'a ba ɗaya mu da muka haɗu a nan da ma waɗanda ba sa nan dukan bayan Allah na gari Allah Ubangiji ya sa wannan shekara ta zama shekarar albarka gare mu shekarar alkhairi a gare mu shekarar arziki a gare mu shekarar lafiya a jikunan mu shekarar zaman lafiya a ƙasarmu mu da duniyar mu shekara ta amincin mu a cikin al'amuran mu na addini da rayuwa hakika an bani maudu'i mai muhimmanci kuma mai wahalar gaske shine magana akan nagartaccen shugabanci a musulunci ko kuma shugabanci nagari a musulunci Allah maɗaukacin sarki ya sanya tsarin rayuwar bil'adama ta zama akan tsari ne na shugabanci saboda shugabanci ya hau hawa daga ƙasa har zuwa sama har zuwa kololuwa har ya zama shugabanci ya tsare zuwa gare shi shi Allahu tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah madaukakin sarki da ya zo halittar bin adama tun kafin ya halitta wa mutane talakawansu sai da ya halitta musu shugaba wa in qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah madaukakin sarki ya ce wa mala'iku zai halici shugaba domin al khalifa shine shugaba wanda yake madadin da kuma jagora wa al'ummar da suke ƙarƙashinsa. Ƙarƙashin wannan aya malaman tafsirin qur'ani kamar imam al-qurtubi suka ce ta nuna cewa ɗaya daga cikin wajabci na rayuwar bil adama shine samar da shugabanci tunda Allah ya fara magana akan shugabanci tun ma bai halicci dan adam din ba kuma da Allah ya tashi halittar bil adama sai fara halittar wanda zai zama ɗaya daga cikin shugabanni kafin ya halatta matsa kafin ya halitta masa talakawansa mace a ƙarƙashin mijinta ita mai ji ce miji shine shugaba sai Allah ya fara halittar mijin a cikin iyalai uba shine shugaba sai Allah ya fara halittar uban sai zama annabi Adamu ba haifarsa aka yi ba shi sai dai a ce ya haifa saboda shine zai zama shugaba wannan ya sa Allah ya kira shi khalifa kuma Allah yasa ya zama annabi da dukkan annabawa su ne shugabanni wa kanat banu isra'ila su tasusuhumul anbiya Zaka annabi Adamu sai zama annabi ya zama uba ya zama biji ta ko ta wani bangare shi shugaba ne. Saboda Allah ya nuna mana muhimmancin shugabanci a cikin rayuwar ɗan Adam, sawa'un ɗan Adam ɗin musulmi ne ko ba musulmi ba. Zaka haka dole sai da shugabanci kafin ɗan adam ya rayu idan babu shugabanci ba za a yi rayuwa bisa tsarin da ya dace da sunar Allah kauniya da za ta sa a zama ɗan adam ya bambanta da dabba ba daga babu shugabanci to rayuwar ɗan adam ba ta da bambanci da rayuwar dabbobi saboda shugabanci ne ke tsarewa mutane yadda za su ci gaba da rayuwar domin ɗaya daga cikin manufofin shugaba shine ya tsare wa mutane yadda za su rayu idan babu shugaba babu existence saboda kowa zai kashe wanda ya ga dama amma idan akwai shugabanci da tsari da gwamnati to kowa yana jin tsoron ya taba wani domin in ya taba shi ma za a taba shi amma idan ka san ba wani da zai taba ka a sama ko za ka taba kowa saboda duk wanda ka samu damar ka taba shi to shi ba zai iya taba ka ba shi kenan ka zauna lafiya kenan amma idan akwai wani a sama da idan ka taba wani shi kuma zai taba ka to sai ka ji tsoron taba wani sannan idan babu shugabanci to dukiyar mutane ba za ta zauna lafiya ba tsarin da Allah ya wa bil adama ya bambanta da tsarin da aka yi wa dabbobi dabbobi ba sa mallakar arziki sai abin da suka samu su ci a lokacin ya ƙare kenan gobe su nemo wani shi za ba sa iya nemo abinci da za su ajiye gobe su ci a ce yau wannan abin mallakar dabba wance ne ko da na abinci sai ba za ta iya ba amma dan adam sai Allah ya bashi haƙƙin mallaka wannan haƙƙin mallakan ba zai iya zama abin da ka mallaka ya ci gaba da zama naka ba sai idan akwai tsari na jagoranci domin idan babu shugabanci duk wanda ya samu dama zai kwace naka shi ma wani ya kwace nasa shi ma wancan wani ya kwace nasa shi nan sai zama mu rayu kamar yadda dabbobi suke rayuwa sannan da tsarin shugabanci ne ake tsare wa mutane su. kana da mutunci ne kawai saboda akwai shugabanci komin munin shugabanci komin munin gwamnati gara ita da babu ita duk zaluncin da gwamnati take yi idan babu ita to kai za ka gane cewa a shi rayuwar kama ba za ta taɓa ke yiwa ba yasa komin munin gwamnati za ka samu akwai kuma abin da ta tsare wanda inda ba don gwamnati ba ba za a samu ba shi yasa mutuncinka ya zama na lafiya ba wanda zai iya shiga gidanka ya kama matarka ya kama ƴaƴanka a taɓa mutuncinsu ko kai a taɓa mutuncinka yadda aka ga dama ka taka daga inda za ka je ka tafi duk inda ka je ba wanda ka ji ya zage ka ko da ka yi abin zagin za ka iya ka kwana lafiya ba a zage ka ba saboda akwai hukuma inda babu shugabanci duk rayuwa ba za ta yi haka ba ko zamanin fir'auna za ka gane muhimmancin da shugabanci yake da shi annabi musa alaihi salam an naɗa shi a matsayin annabi fir'auna kuma a zamanin annabi musa duk duniya ba wanda ya fi shi daraja amma a zamanin kuma ba wanda ya fi tsaya irin fir'auna amma da yake fir'auna duk da shi matsiyaci ne amma da yake shi ne shugaba akwai doka da oda a masar Annabi musa da kuskure ya yi kisa amma saboda tsoron gwamnati fa kum minkum lamma shiftukum sai ya gudu a garin saboda ya san akwai doka in ya kashe za a kashe shi duk zaluncin da fir'auna yake da shi amma ana jin tsoronsa tsoron da ya ji annabi musa ba ya ji tsoro a kan fir'auna zai kama shi don wa'azi ba ne ba ya ji tsoron fir'auna zai kama shi saboda addini ba ne don tun lokacin bai ma fara zancen addinin ba amma saboda akwai doka ba kai saka kashe wani ka zauna lafiya ba da yayin kisan kai da kuskure fa karaja min haka ifan ya tarakkab sai bar garin shi da yake akwai doka da gwamnati wannan maganar ba ta mutu ba har bayan ya zama annabi sai da fir'auna ya ce masa wa fa'alta fa'alataka allati fa'al ka tuna da abin da ka aikata wancan maganar tana nan kenan idan akwai gwamnati ana jin tsoron shugaba ko min zaluncinta, akwai abin da zai rage akan a ce kuna zaune kara zube babu shugabanci to amma shugabanci wani abu ne nagartaccen shugabanci kuma wani abu ne daban yaya za a yi gwamnati ta zama nagartacciya ya za a yi shugaba ya zama nagari ya za a yi jagoranci ya zama nagartacce addinin musulunci ɗaya daga cikin abin da ya sa addinin musulunci ya tsara shugabanci shine saboda yana so a tabbatar da abubuwa na manufofin rayuwa guda biyar waɗanda waɗannan manufofi in ba gwamnati ba za a taɓa iya tsaye da su ba amma gwamnatin sai ta zama nagartacciya kafin ta iya tsaye da su daga an same su to rayuwar ɗan adam ta daidaita ta kowane bangare amma daga an rasa ɗaya daga cikinsu to an samu cikas an samu kuma wani wagegen tasgaro a cikin tsarin rayuwar bil'adama idan aka rasa ɗaya ballantana a rasa biyu ballantana a rasa sama da haka abu na farko daga ciki shine a tsare wa mutane addini ya zama mutane suna da yancin da za su bauta wa Allah ba tare da tsangwama ba ba tare da kuma an rage musu wani abu ba daga cikin yadda ake yin addinin a irin yadda Allah ya koyar da su abu na biyu shine a tsare wa mutane rayukansu ya zama suna da yancin rayuwa ba ta jin tsoron tafiya da rana ko da daddare shiga gida da fita a gida ko ina za su iya tafiya layaliya wa ayyaman amini ko da daddare ko da rana a cikin aminci wannan ita ce manufar addini ta biyu manufar addini ta uku ita ce samar wa mutane tsaron dukiyoyinsu domin duk mutumin da ya rayu da yana so ya mallaka idan shi bai mallaka ba yana bukatar mallakar wani kafin rayuwarsa ta tafi daidai amma idan babu mai mallaka ko kuma akwai mallakar amma ba a tsare mallakar ga mutum ɗaya ba ko ga ma'abocinsa ba da shi ma rayuwar mutane wargajewa za ta yi wannan shi yasa musulunci yake tsare wa mutane dukiyoyinsu sana abu na hudu shine tsarewa mutane hankalinsu da tunaninsu da aikin ƙwaƙwalwarsu da bunƙasar iliminsu wannan a ya don haka addinin musulunci ya tsarewa wa mutane tunaninsu da hankalinsu saboda su zama kwakwalonsu tana caji ba irin yadda kwakwalen dabbobi suke ba abu na biyar shine tsarewa mutane mutunci da daraja ta ɗan adam daga sai da ɗan adam ba zai rayu kamar yadda dabbobi suke rayuwa ba zai zama a cikin tsarin rayuwar mutane akwai auratayya akwai haihuwa amma bisa tsari saboda a ci gaba da samar da waɗansu 'yan adam ɗin amma su shigo ta hanya ta mutunci ba ta farauniyar hanya ba sai zama kowa ya tashi a duniya zai iya cewa ubana wane uwata wance babana ɗan wane ɗan wane ɗan wane mahaifiyata yar wance ‘yar wane yar wane yar wane wannan shine mutunci na ɗan adam da musulunci ya tsare waɗannan abubuwa guda biyar saboda rayuwar ɗan adam ta zama ta tafi ne a kan tsari da ya bambanta da tsari na sauran halittu waɗanda ba ta da wannan baiwa kuma wannan yana ɗaya daga cikin karamci da daraja da Allah ya bil adama wala qad karramna bani adam to waɗannan abubuwa guda biyar dukansu ba ta tabbata sai da shugabanci waɗannan kuma su ne manufofin addini kuma su ne asalin ma manufofin rayuwa Zaka kamar kai ka ce idan babu su babu addini idan babu su babu rayuwa. To su ɗin kuma idan babu shugabanci babu su. Kana iya cewa idan babu shugabanci babu addini ko babu rayuwa. Saboda Allah ya nuna mana muhimmancin shugabanci. Shi yasa idan za a yi sallah wadda ya ce tafi komi girma a cikin ayyuka na ibada na gangan jiki. Ƙarƙashin shugabanci ɗaya ake yi. ko abu ɗaya daga cikin abubuwan sallah dukkansu na rukunai ka riga shugabanka sallah ka ta ɓaci sai dai ka sake wata kuma baka isa ka fara ba sai ya fara baka isa ka gama ba sai ya gama kai idan kuka yi tare da shi ma sallah ka ba ta yi ba daidai zai kabbara harama kai ma daidai kana so ka yi ya yana ɓata lokaci sai kai kabbara kuna ce Allahu akbar tare baka shiga sallah tare da shi ba haka an zo sallama zai yi sallama kai ma sai kai sallama sai ko gama tare to la wahdaka sallaita wala bi imami imamin baita kai baka bi liman ba kuma kai baka yi sallah kai kadai ba ya zama baka da sallah haka idan an fito daga masallaci daga sallah rukunin musulunci na gaba shine zakka wa aqimus salata wa atuz zakka sai Allah yake harkar zakka ita ma a ɗora ta akan tsari na shugabanci Allah bai ce kowa ya je mika zaka yadda ya ga dama ba ya Allah ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kun karɓi zakar? shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai naɗa shugabanni da za su rika karba a madadin sa ta'khudhu min aghniyaihim wa ala ihim. kai zaka je ka karɓa kuma kai za ka miƙa. kai ka san wanda ya cancanta a karɓi nasa in ka bar shi shi da kansa zai iya ragewa ko ya yi akan jahilci haka gwamnati ta shiga cikin al'amarin zakka sannan kai ka san wa ya dace a bashi idan ka bar shi a hannunsa baka sa baki ba zai raba wa waɗanda ba su cancanta ba ko ya ɗiba gaba ɗaya sai ba babansa a madadin ya ci da baban sai ba shi kuɗin zakka ko ya raba wa 'ya'yansa ko ya ba da matarsa lambawan ko lambatu duk zakar sai ta zama bata yi ba ya ba da zakar amma saboda hukuma bata shiga ta yi tsarin da Allah ya ce ba ba a yi kudmin amwalihim ba sai ka ga zakar bata yi ba haka idan aka zo azumi ba wanda yake ɗaukar azumi har sai an sanar da an ga wata wannan sanin ganin wata mutum ɗaya ne zai faɗa saboda a tabbatar da shugabanci idan mutum biyu suka rabu dole na ɗaya za a ɗauka a bar ɗayan don ka ko rukunan musulunci ba a yin su sai da shugabanci ballantana rayuwar mu ta yau da kullum idan addini ba zai iya ka kulle kanka a ɗaki ka iya ka ci nasara har ka gama addini ba shugabanci ba ta za a yi rayuwa ita kuma da bata kai addini muhimmanci ba a ce babu shugabanci ta yiwu haka dole sai da shugabanci a rayuwar nan to amma shugabancin ana bukatar ya zama nagari wani irin shugabanci ne nagari shugabanci nagari shine shugabancin da aka gina shi akan waɗansu ginshiƙai aka gina shi a kan waɗansu ƙa'idoji waɗanda da shari'a da hankali dukansu suka tabbatar idan ba a same su ba to shugabanci ba zai taɓa zama nagari ba shugabanci nagari shine wanda aka gina shi akan asasin adalci abinda ake nufi da adalci shine a ba wa duk wanda ya cancanci haƙƙi haƙƙinsa kuma kar a zo ba da haƙƙi sai a ba wa wani haƙƙin wani kuma kar a zo bayar da haƙƙi wani ya cancanta sai a ba shi kuma abin da bai kai iya rabonsa ba kar kuma wani a zo ba shi haƙƙi sai a ba shi rabon wani kar kuma a ba kowa sama da haƙƙinsa wannan shine abin da ake nufi da adalci ba sai an karanta shi a theory ba in dai kaga a cikin tsarin jagoranci ko da ba daga Qur'ani aka karanta ba ko da ba daga hadisi aka karanta ƙa'idojin gwamnatin ba idan ana yi wa mutane kowa abin da ya cancanta ana bashi to wannan shine hukunci da adalci shi kuma hukunci da adalci bai tsaya akan sai da addini kafin ake adalci ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi ya yayi umarni akan ayi hijira ta farko daga Makka aka tafi Habasha hijira yace ayi zuwa wani shugaba adili amma ba musulmi bane ashe ana ina samun adalci a ƙasar da ba sa musulunci shugaban kirista ne sannan 'yan ƙasar ma galibinsu kiristoci ne amma sai su ku hijira ku koma garin saboda garin ana adalci ba a cutar kowa idan yana da haƙƙi to za a ba shi haƙƙinsa ba dole sai musulmi ba yake iya adalci shekul islam bin taimiya magana da ta shahara daga gare shi shine Allah yana tabbatar da jagorancin gwamnati mai adalci ko da kafira ce Allah yana ruguza gwamnati mai zalunci ko da musulma ce addinin addininka baya sa ka ci nasara a shugabanci sai idan ka sa da adalci rashin addininka baya sa gwamnatinka ta rushe sai idan ka sa zalunci ka addini ba shine ma'aunin gwamnati ba adalci shine ma'aunin gwamnati inda gwamnati za ta faɗi a wurin Allah wajen addini shine ta hana mutane yin addini amma duk yadda gwamnati da jami'an gwamnati su suke addini amma su kuma ba su yi adalci ba to wannan addinin ya shafe su su kaɗai ne amma adalci kuma ya shafi kowa ne don haka addinin da su suka yi ba zai kubutar da su a wurin Allah ba duk yadda suka kyautata shi sai sun kyautata adalci wa mutane ƙasashen da suka fi kowa kafirci yanzu a duniya kuma suka fi kowa shirya yadda za su yaƙi addini yanzu a duniya ƙasashen turai ne da amerika amma taron g7 da aka fara yi tun daga shekaran jiya zuwa yanzu duka ba ƙasar musulmi a cikinsu amma kowa ya san daga gaske su ne g7 ɗin a duniya su suka fi kowa ɗaukaka ta fuskar tattalin arziki ta fuskar kayan yaƙi ta fuskar security ta fuskar tsarin siyasa saboda sun tsayar da adalci kowa ya tsani idan ka je kasar su baka isa ka yi sata ka kwana lafiya ba baka isa ka yi fashi ka kwana lafiya ba baka isa ka taba haƙƙin wani ka kwana lafiya ba ballantana a ce za ka shiga cikin harkar gwamnati kuma ka musu corruption ka zauna lafiya ba ka taba zama lafiya ba kuma ko kai ne shugaban da kansa idan ana tuhumar ka da wani laifi baka bi karfin doka ba wannan shi yasa sai suka zauna sai Allah ya basu saboda sun yi tsari kuma sun bi tsarin kuma tsarin su akan adalci ne shi yasa zaka ga mutane ko da musulmi ne suna so su je kasashen su har wasu suna hijira ma su iya mutuwa a hanya dan su je kasashen su suna cewa ba kasashen musulmi bane kuma ka je ba addini zaka yi ba amma saboda an yi adalci akwai arziki akwai zaman lafiya akwai aminci sai zama sun zauna lafiya kasashen musulmi kuma da yawa saboda zalunci da mutane suka yi a tsakaninsu da zalunci da ke daga wajen shugabanni zuwa talakawa da zalunci talakawa zuwa ga shugabanni sai Allah sai ya bar su sai ku ci kanku su kuma kasashen musulmin suna sallah suna azumi suna zakka amma ba za su zauna lafiya ba saboda ba adalci idan akwai adalci Allah zai sa ku zauna lafiya amma in ba adalci wallahi ba za ku zauna lafiya ba Baka adalci shine ginshikin umarnin Allah akan kowace irin gwamnati inna Allah ya'muru bil adl kafin wal ihsan wa ita izil qurba wa yanha duk waɗannan umarni da hanin farko tukunna inna Allah ya'muru bil adl inna Allah kuma an tu'addu al amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil a tsakankanin ku kun ba wa kowane mai haƙƙi haƙƙi idan ku shugabanni ne kuma ku yi hukunci da adalci idan tsakankanin ku ba kwa ba wa juna haƙƙin junanku, ya zama zalunci idan shugabanni ba sa yin adalci wa na ƙasa ya zama zalunci duka biyu kuma Allah ya hana kuma Allah ya ce yana halaka mutane wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu idan kaga Allah ya halaka mutane zalunci suka yi wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun in kaga na halaka kowace al'umma zalunci suka yi ni bana halaka al'umma matukar akwai adalci shine ma'anar wannan wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura wa ahliha muslihun ubangijinka baya halaka kowace ƙasa matukar mutanen cikin ƙasar suna so su yi gyara suna so su ba wa kowa haƙƙinsa ba zalunci saka idan shugabanci akwai adalci adalci daga sama zuwa ƙasa adalci daga ƙasa zuwa sama adalci daga sama zuwa ƙasa shine shugabanni su ji tausayin talaka adalci daga ƙasa zuwa sama shine talakawa su yi biyayya wa shugabanni idan shugabanni suka ji tausayin talaka talaka kuma bai yi musu biyayya ya ba su haɗin kai ba shi ma ya zalunce su shi ma yana iya sa a halaka su idan shugabanni ba su ji tausayin talaka ba sai suka kwashe abin da aka ba su su ba wa talakan sai suka cinye su da 'ya'yansu da na kusa da su to wannan shi ma zalunci ne shi ma Allah zai iya halaka su ko da talakawan su suna biyayya haka idan ɗaya bai cika nasa ba to ha zalimun sai Allah ya halaka su saboda haka adalci shine ginshikin manufar shugabanci na gari a musulunci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ta ɗan halaloli da darajoji da za a ba wa shugaba mai adalci saboda ya san aiki ne mai wahala kuma aiki ne da in ka ɗauka ka zama kalifan Allah a bayan ƙasa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum bakwai a ranar kiyama za a inuwantar da su a inuwar da babu wata inuwa sai ita mutum na farko daga cikinsu kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mai zama a masallaci kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mai abota akan harkar saboda Allah kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mai tsananin tsoron Allah da har yana kuka sai da annabi sallallahu alaihi ya ce shugaba mai adalci ashe shugabanci da adalci shi zai iya taimakon wancan ustazun cikin masallacin ya samu damar da zai zo masallaci shi yasa ba a fara faɗar masallaci ba a cikin mutane guda bakwai da za a sa su a cikin inuwar Allah a ranar kiyama inuwar da babu wata inuwa sai ita sai Allah ya fara da shugabanci annabi Yusuf alaihi salam da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama wa kazalika makanna li Yusuf Allah ce mun ba Yusufu dama kuma Allah ce allazina in makkannahum fil ardi aqamu salah wa atawu zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar duk wannan annabi Yusuf ya sani amma da ya samu dama sarki ya ce mishi zan baka matsayi na gwamnati za ka zaɓi abin da kake so da sarkin da mutanen garin gaba ɗayansu galibin su kafirai ne shi yasa ce inni taraktu millata millayu minu na billah amma da aka ce ka zaɓi ministirin da kake so sai bai faɗin ministirin kula da harkokin addini ba sai ce ij'alni ala kaza ilil ard a bani ministan albarkatun ƙasa ministan harkokin tattalin arziki ministan kuɗi saboda ya san nan ne ruhin shugabancin nan ne asalin inda za a iya adalci in ya ce a bashi ministan addinai zai yi ta wa'azi a yi addini amma za a yi ta zalunci kuma kasar ba za ta zauna lafiya ba amma babban abin da ake nema shine ya rike ruhin gwamnati ya rike tattalin arziki saboda ya baza adalci ran da ya zo wa'azi rana ɗayan ya wa'azi kowa zai iya karɓar musulunci kun gane hikimar ai tun da annabin Allah ne da za ka yi tunani in an ba shi dama kawai ce a ba shi a gina masallaci a naɗa shi ya fara huduba ko ya zama kwamishinan ko ya zama ministan harkokin addini shi ba wanda ya zaba ba saboda ka fahimci cewa idan adalci na gwamnati ya tabbata to maslahar addini za ta tabbata amma idan maslahar gwamnati ba ta tabbata ba to addini ma rushewa zai yi duk lokacin da ka ji wani malami na addini a tarihi ya ci nasara to ya samu gwamnati ne da ta taimake shi duk malamin da ka ji ya samu matsala ta ni'ina ya wahala an kulle shi ayyo ya samu matsala da gwamnati duk lokacin da ka ga wata mazhaba daga cikin mazahib nan ta yatsu a duniya cikin sauki to ta samu goyon bayan gwamnati ne duk mazhabar da ka ji ta mutu yanzu babu ita wallahi matsalar gwamnati ne ta sa ai ba rasa malamin fiqihun ba ba rasa almajiransa ba amma saboda gwamnati bata taimaka a ciki ba sai ka ji gwamnati sai ka ji masabobi da yawa duk wanda yake karanta fiqhu zai rinka jin ra'ayoyin manya-manyan malamai na baya Sufyanu Thawri Ibn Ma'in da sauran manya-manyan malamai al-Auza'i duk masabobin su ba su tsaya ba sai masabobin wasu cikin almajiransu ko sabobin wasu cikin abokansu masabar sa'ad al-laifi abokin imamu malik shi yana zaune a masar amma masabar imam malik din ta fita shi kuma ta zaba a san ba don haka galibin masabar misali da tafi kowace yaduwa yanzu a duniya ita ce masabar abu hanifa saboda duk goyon bayan gwamnati ta samu to shi yasa Allah madaukakin sarki idan ya turo annabi sai ya bashi gwamnati a hannunsa shi ne shine ma'anan wakanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya lokacin da manzan Allah su salama yana makka gwamnati ba a hannunsa take ba sai Allah ya hana shi zama a makka sai ke koma madina da ya koma madina akwai wani sarki akwai wani shugaba a manzan Allah su salama yana zuwa sai zama shi ne commander in chief kuma shi ne shugaba a bangaren alkalanci Shi ne shugaba a ɓangaren hukunci Shi ne shugaba a bangaren zartarwa ne shugaba kuma mai sa doka dukkan ɓangarorin gwamnati suna hannunsa sai Allah ya bashi nasara inda yana ƙarƙashin wani ne da ba za a bar shi ya haka ba annabi Musa alaihi salam duk wazin da yake akan Fir'auna da bai karɓa ba aka ce hijira ai bai samu nasara ba sai da aka rusa Fir'auna kuma sai aka ce shi kuma yanzu ya zama shugaban don haka shugaba mai adalci idan kuka same shi to wallahi kun samu nasara ta addini kun samu nasara ta rayuwa kuma jagoranci idan ya zama an gina shi akan adalci to kofofin ci gaba sun tabbata kuma duk karantarwa da kokari da za a yi a addinance idan ba a yi karantarwa akan yadda gwamnati za ta yi kyau ba to kuna tukka ne kuma ana warwarewa ta gefe don haka nagartacciyar gwamnati ita ce wanda aka gina ta a kan adalci menene siffofinta siffofin gwamnati mai adalci ita ce wadda ta haɗa mutane waɗanda suka san ciwon kansu kuma suka san ciwon al'ummarsu waɗanda suke da kishin al'ummarsu suke da kishin ƙasa kuma ya zama na damuwarsu ita ce damuwar al'ummarsu annabi musa alaihi salam tun lokacin da ya tashi Allah ya ce je wa'azi ne wa fir'auna akan yi addini ku lura da kyau Fir'auna إلى فرعون إنه طغى فقل هل ila an ta تزكى wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha wannan duka wa'azi ne na addini amma annabi Musa da ya samu dama Allah ya nada shi a matsayin mai gyaran addini sai zama dan gwagwarmaya kuma na gyaran ƙasa da taimakon al'ummarsa da ya je wajen Fir'auna sai bai tsaya akan wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha ba sai ce da shi an arsil ma iya bani Isra'ila wa la tu'adhibhum ni mai neman yanci ne wa ‘yan uwana banu Isra'ila ka daina azabtar da su. Ai, a cikin aiken da Allah ya masa, baka ji maganar an ce masa in ka je ka yi magana a kan banu Isra'ila ba, ka je ka yi wa'azi a kan yabi Allah ne. Amma sai raba da wannan, saboda duk yadda annabi Musa zai ci nasara, ba zai samu cikakkiyar nasara ba har sai idan ya zama mai ƙoƙarin kishi akan al'ummarsa ta yadda rayuwarsu kuma za ta yi kyau ba kawai ya ce fir'auna ya bi Allah kuma a bar waɗanta ana zalunta su saboda bin Allah bai cika ba sai an daina zalunci shi ne ma'anan wala azibuhum sai zama dan gwagwarmaya abinda yasa annabi Musa ya ƙara shan wahala a hannun fir'auna ba shine wa'azin addini kadai ba neman faɗa da fir'auna akan tsarin gwamnati na zalunci saboda haka mu sani da cewa gwagwarmayar sama wa mutanenka abin da zai inganta rayuwarsu yana ɗaya daga cikin siffofin da ya kamata shugaba ya zama yana da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama ɗan gwagwarmaya wa mutanensa kuma yana son mutanensa lokacin da Allah ya yi masa umarni ya bar Madina sai da ya fita a cikin damuwa saboda kawai Allah ya umarce shi ne ya tafi ya ce amma na fi son zama a nan inda ba don Allah ya umarce ne in bar nan ba kuma inda ba don an kore ni ba ai an san wahalar da yake sha a cikin su amma yana so ya tsaya ya ta gwagwarmaya har sai ya ga ya samu nasara a cikin mutanen da ya ɗabi ɗan uwansa muhajirai suka tafi Madina ya san waɗanda aka fara gwagwarmaya da su sai ya rika fifita waɗannan mutanen da tun da aka fara shan wahala da su akan mutanen ansar waɗanda su suka zo daga baya saboda ya fahimci haka Allah maɗaukakin sarki ma ya yi. duk inda Allah yake jerawa sai ce minal muhajirin kafin ya ce wal ansar sai ce lil fuqara alladhina ukhriju min diyarihim kafin ya zo wal ladina bawa udara wal iman don haka mutane waɗanda kaga cewa za su iya ai mutanenka ne to sanyawa a ranka ya za ka yi ka taimake su na kusa da kai yana ɗaya daga cikin siffofin shugaba na gari mutumin da yake da kishin al'ummarsa kuma yake da kishin ƙasarsa kuma yake da kishin ci gabansu daga cikin siffar shugaba na gari shine shugaban da ba kwaɗayin abin da zai samu a gwamnati ne ya sa ya shiga gwamnati ba kwaɗayin yaya zai ya taimaki mutanensa ta hanyar gwamnati ya sa ya shiga gwamnati duk mutumin da ya shiga gwamnati da kwaɗayin me zai samu shi da kansa to wannan ba zai ka komi ba ko ya shiga cikin gwamnati shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gano haka akan waɗansu daga cikin sahabbai ya ja musu kunne ya Abdurrahman ibn Samura la tas'al imara fa innaka in u'titaha an mas'alatin ukilta alaiha wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha karka rika roƙon karka nuna kwaɗayinka karka nuna mayata akan a baka kujera kaza kujera kaza karka nuna tsananin kwaɗayinka akan sai ka zama kaza sai ka zama kaza idan ka yi irin wannan to za a barka ko da ka samu sai zama Allah bai taimake ka ba amma idan neman ka aka yi aka ga cancantar ka sai aka baka to wannan sai ka ga Allah ya taimake ka a kai. Zaka ɗaya daga cikin sifofin shugaba na gari shine wanda zai zama wato ba kwaɗayin shugabancin ne damuwarsa ba. a yaya zai yi abin kirki a ciki. To yadda ake gane kwaɗayi a ciki shine mutum ya damu akan dole shi sai ya zama abu kaza. In bai zama ba kuma to kowa ne ba zai zauna lafiya ba. To wannan Allah ba zai taimake shi ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai da koda wani ya zama zaɓensa aka yi mutane ne so ga cancantar da aka ce ya kamata irin ka kai ya kamata ka yi kuma ya ga galibin mutane ba irinsa ba ne shi ya san zai iya to wannan sai Allah ya taimake shi daga cikin alamar shugaba na gari shine ya zama ba rago ba ne ya zama mutum ne mai karfin zuciya kuma mai karfin da zai iya kwace haƙƙin talaka a hannun babba zai kwace haƙƙin mai rauni a hannun mai karfi zai iya hanawa kuma dole a bari kuma in ya tsaya kan ka'idarsa wani bai isa daga baya kuma zai canza masa ba inna khaira manista a jartar kawai wa zadahu satan fil ilmi wal jism sai zama akwai karfi karfin tuwo akwai kuma karfin iko duk shugaban da ya zama rago bai cancanta ya zama shugaba ba ya abazar inni araka za'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi la ta'ammaranna ala ibnayn wa la tawallayanna ma la yajib haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Dharr yace kai mai rauni ne karka yadda ka zama shugaba ko ku ko mutum uku ne karka zama kai ne shugaba duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kuntum salatatan fa amiru ahadakum ko ku uku ne ku ta daya zama shugaba sai ce kai Abu karka yadda ka zama shugaba saboda kai mai rauni ne ka sa wani ya zama to in mutum ya san shi mai rauni ne kar ma ya fara maganar a bashi kujera saboda in ya hau ba zai sa a yi ba kuma ba zai iya hanawa a bari ba sai daga cikin siffofin shugaba na gari shi ne zama yana da amana ba ɗan handama da ba ne ba ba wanda za a bashi kudin mutane ya cinye ba ba wanda za a bashi kudin ministiri ya cinye ba ba wanda za a bashi ba wanda mutane za su yi aiki karkashin sa shi kuma bai biya su haƙƙin su ba ba wanda zai rike kuɗin wani abu ya juya shi kuma ta yanda shi zai zama nasa ba waɗannan duka su ne su ne zalunci duk mutumin da ya zama irin wannan bai da amana to bai cancanta bai zama shugaba shi yasa annabi yusuf alaihi salam wannan ya fara faɗa kafin ya faɗi kwarewarsa ij'alni ala kaza'inil amri inni hafiz bi inni amin shine kuma inna khayra manista a al-qawiyul amin amana kenan saka duk wanda zai na da raunin da in an ba shi ba zai iya isarwa ba to kar ma ya karba wannan shine ɗaya daga cikin siffofin shugaba na kuma da za a samu jagoranci na gari sannan ɗaya daga ciki kuma da zai sa a ce jagoranci na gari ne shine zama jagoranci ne da aka yi bisa ilimi jagoranci bisa ilimi wanda wanda yana ɗaya daga cikin mafi girman ginshiƙai a jagoranci saboda idan mutum bai da ilimi kuma bai jawo masu ilimi ba a ƙarƙashin gwamnatinsa to za a yi kwaɓa sama da yadda za a yi gyara duk yadda ya zama mai adalci duk yadda ya zama mai ƙarfi duk yadda ya zama wato mai amana idan babu ƙwarewa daga gare shi babu kwarewa daga na kusa da shi a cabinet ɗinsa ba wayayyu ba ne ba ƙwararru ba ne ba professional ba ne ba masu ilimi ba ne to sai ya zama a garin yin adalci sai a yi zalunci a garin yin amana sai a yi handama a garin nuna ƙarfi sai ƙarfin ya yawa a garin nuna sauƙi sai sauƙin ya zama rauni ina fata ana fahimtar wannan shi sa yake wa zadahu basatan fil ilm shi sa yake inni hafizun alim wannan shi yasa ka lura da kyau a kowane zamani na annabawa wa yafi kowa ilimi a cikin zamanin shine shi annabin nasu to sai Allah ya ce kai ne shugaban ba zai taba zama dafiki ba saboda shi ya fi ilimi bayan rasuwar manzan Allah sai salama wanda fi kowa ilimi shine abubakar kuma shi fi kowa falala sai zama shine khalifa bayan sa ba wanda ya fi umar bayan sa ba wanda ya fi usman haka ne abun yake jere duk ƙarfin mutum na iya mulki idan babu ilimi a cikin tsarin mulkinsa to za a iya samun ko da manufarsa bai kyau ba yana da kishin ƙasa amma sai ta kwaftawa ana ta shirme a madadin ai daidai sai ga ya gama ana ta zagin sa sai dai karshe kawai zai yi kuka amma shi ya so ya yi mai kyau amma bai iya ba saboda bai kawo mutane masu masu professionalism mu mutane da suke da experience mu mutane da suke da ilimi da sanin me ya kamata a yi ba zan ba ku misali sai daga cikin babban misali da ake buga a tarihin musulunci na gwamnati da ta zama exemplary shine gwamnatin zamanin Umar ibn Abdul Aziz Allah ya masa rahama Umar ibn Abdul Aziz ya zo can bayan al-Khulafa'ur Rashidun ne amma sai zama ana kirga shi a matsayin in ka guda hudun nan sai kawo shi shine na biyar duk waɗanda suke tsakanin su an manta da su saboda tsananin adalci da yake Umar ibn Abdul Aziz ya girma a cikin koyon harkar mulki babansa gwamna ne wajen shekara ashirin babansa yana gwamnan matsar. Matsar kuma baka duba ai a yanzu kasa ce to lokacin gwamna ne kawai da ita kamar yadda za a ce kasar egypt kasar Ziriya a lokacin dimash gwamna ne da ita kasar iraq ta yanzu gwamna ne da ita kasar hijaz wanda ya haɗa madina da makka da jidda da Fa'id ai kamar kasa ce gwamna ɗaya ne da ita to irin wannan fa matsayin babansa ya rike yana yayi shekara ashirin haka ya tashi ya san tsarin mulki amma yana da karatu na addini kuma sai tashi mai son addini ne ya fahimci mulki kuma ya fahimci addini ilimin da ya da tarbiyyar da ya samu a gaban malamai sai baban shi ya bashi damammaki ta yadda zai fahimci mulki sama da yadda sauran 'ya'yansa za su fahimta mahaifinsa shine Marwan Abdulaziz ibn Marwan ibn al-Hakam don haka lokacin da lokacin da Al-Walid ibn Abdul Malik ya zama khalifa sai kira shi sai ce ina so in saka na fahimci cewa ba wanda ya cancanta a garin nan ya zama gwamnan Madina sai kai shi kuma ba duk da gashi ɗan sarki ne ɗan gwamna ne amma kuma ustazu ne mai karatu mai ilimin addini mai tsoron Allah sai zama ya hada duka biyu akwai ƙwarewar mulki akwai tsoron Allah akwai kuma ilimi na addini kuma khalifancin addini za a yi haka waye kamata yi shi ne. sai kira shi sai ce ina so in baka gwamna idan ka cancanta wallahi ne ka za a yi ba sai ka je kana ta wahalar ba da kanta ba sai ce ina so in naɗa ka gwamna ya ce zan yi tunani sai zo mata da sharuɗa guda hudu ya ce idan an karɓa na yadda ya ce sharaɗina na farko shine za ka bani dama in tabbatar da adalci a iya fahimta ta ba wani wanda zai zama yana da alfarma ko yana da gashi a kansa in na ga ya cuci wani zan iya murɗe shi zan iya ɗaure shi zan iya masa komi domin in kwace haƙƙin talaka a kansa idan ka bani dama akan wannan ba za a rinka samun discrimination ko a rinka samun waɗansu mutane za su taka doka kuma zauna lafiya ba in dai ka bani dama zan yi wannan ba za a mun tsangwama ba to na yadda zan karɓi gwamna sharadi na farko kenan sharadi na biyu shine ka ban dama idan na tashi kashe kuɗi idan aka karɓi kuɗaɗen haraji da kuɗaɗen gwamnati in rika kashe su in yi budget da kaina in kashe ba federal government ta rinka tsara mun me zan yi ba in za a saboda a tsarin su a wancan lokacin khalifa shi yake tsara komi kuɗi duka un gwamna ya tara sai ce a turo masa shi sai san muku sai ce a idan na karɓi kuɗi ni na tara daga nan a baitul mali na madina to ka bani dama in kashe a gwamnatin madina sai dai ni in ga fatanta shi da ya rage in tura maka amma ba zai zama ana ana tara kuɗi daga nan ko kuma kuna mana mulki daga sama ba sai ce ya yarda da wannan ba sharaɗi na uku shi ne za ka bani dama in je aikin hajji saboda ban yi aikin hajji ba na gama shiri zan je hajji amma a cikin aikin gwamnati ta yiwu daga baya ka zo ka ce ba fita ba zan iya barin madina ba sai ka yarda da wannan duk da sharuɗansa sai aka rada shi gwamna sai zai fara mulki yana fara mulki abin da ya fara yi na farko a kabinet ɗinsa shine sai kafa majalisun shura tun kafin ya naɗa kwamishinoni masu aiki da darantoci masu zartarwa sai fara nada masu bashi shawara sai nemo malaman addini suka haƙu saba a guda bakwai ɗin nan kuka haƙu madina sai cika da guda uku sai suka zama guda goma sai kira su sai ce an naɗa ni gwamna ina so in yi mai kyau amma da bakin ku zan yi da bazar ku zan yi rawa idan kun yarda za ku taimake ni za mu yi aiki tare zan zauna idan ba ku yarda ba zan sauka ba zan yi muku gwamna ba su kuma duka suna so su saboda suna so a kawo gyara ba ka dole malamai suka shiga gwamnati sun san kiwaye kuna fahimta ko sai zama duk abin da za a yi sai ya tambayi malamai shawara na farko tukun wannan abun a hukuncin addini ya halatta nan ce ya halatta to a hikima ta addini yaya za a yi a ci nasara in za a yi wannan sai zama gwamnatinsa sirrinsa shine malaman addini su suka kewaye shi to sai ya ɗauki masu aiki su kuma nan zai iya naɗa kowa wanda bai yi ilimin addini ba amma in zai iya a ɓangaren sojoji a ɓangaren raba kudade, a waye zai iya nan ba dole sai mai addini ba amma masu ba da shawara akan yaya za a aiwatar wannan kuma sai malaman addini don haka sai ya zama su ne za su rika sa ido tunda su suke jin fatawa a wurin mutane wane ya yi daidai wane bai yi daidai ba za su iya zuwa su gaya masa yace za ku taimake ni in ba wa mai haƙƙi haƙƙinsa in kwaci haƙƙi daga hannun azzalumi suka je za su taimake shi to wannan shine sirrinsa daga bayan alwali ya ji daɗin gwamnatinsa sai ya ƙara masa sai ya zama gwamnan hijaz gaba ɗaya ya cire wanda yake ta'if sai ya haɗa masa sai zama da madina da makka da ta'if da jidda duk suna ƙarƙashinsa kuma matsayin gwamna da dukkansu suna da su daban-daban sai ce yanzu shi ɗaya ya rike su daga baya suka zo suka samu matsala sai zai ce shi yana sai rizani saboda an nada azalumi a matsayin gwamnan iraki wanda shi ne hajjaj ibn yusuf al-sakafi kuma sai ya zo hajjaj wai na so ya kawo ziyara ta ran gadi zai tafi maka amma yana so ya bi ta madina to shine sai ce ni ba zan haɗa ido a lokaci ɗaya ina matsayin counterpart ina gwamna ni ma gwamna kuma azalumi ba Ya ce dan Allah kafin ya iso ina nema a bani dama in yi design sai ba shi dama sai sauka a gwamna Ya ce in zai wuce ni ba gwamna ba to daga bayan haka ya zauna a shi ya koma cikin talakawa saboda bukatarsa ita ce idan akwai wani daga cikin ka'idoji da principles ɗinsa na rayuwa za a rusa to zai sauka a gwamnati Wani zai na ɗaya daga cikin alamar wato mai ilimi wayayye akan gwamnati wanda idan akwai principles inda yake tafiya akan rayuwa da su to idan gwamnatin bata cika ba zai sauka ta fata ana fahimta ana nan ana nan yana can baya sai Allah ya zo dauko shi wannan alwalid ya gama gwamnati sai Sulaiman ibnu Abdul Malik sai zama sarki sai zama shine khalifa bai samu dadewa ba a gwamnati sai fara cutar ajali sai nemi malamai shawara ya ke ya kamata in sai suka ce ka je ka nemo tsohon gwamnan madinan nan ka mai da shi ya zama shi ne waliyul ahad ta yadda idan ka mutu shi zai zama mana khalifa na duniya baki daya kaga ashe yana zaune a can adalcin da yayi ba a manta da shi ba saboda duniya da tarihi ba za su taɓa mantawa da kai ba idan sun manta da kai Allah ba zai manta da kai ba kaga ya sauka a gwamna yau kuma ga shi ba an zo an bashi prime minister wanda saura kaɗan ya zama shugaba gaba ɗaya kuma haka aka yi Suleiman ibn Abdul Malik yana rasuwa sai aka masa mubaya kawai sai ya zama khalifa tun ranar da ya zama khalifa sai ya goge sunan Suleiman din da shi ya bashi ya goge sunan Al-Walid din ya goge sunan duk waɗanda suke baya kowa a cikin ku ya taɓa jin sunan Umar ibn Abdul Aziz amma ta yiwu sauran daga cikin Khalifofin wani bai ma taɓa jin sunan su ba kuma dukkansu sun dade a gwamnati shi kuma shekara biyu da rabi kadai yayi a gwamnati duk abin da kaje an faɗa Umar ibn Abdulaziz yayi a cikin shekara biyu da wata biyar ya gama amma dan wannan lokaci daga lokacin da ya zama khalifa saboda ya cika abin da Allah yake so na adalci da tsaida addini da riƙon amana da gaskiya sai Allah madaukakin sarki kuma sai ya kawo masa taimako sai Allah ya kawo arziki aka samu ruwan sama mai albarka aka samu damuna mai albarka sai aka yi noma sai Allah ya buɗe la alaihim barakatin minas sama'i wal ard sai Allah ya buɗe arziki daga sama yan kasuwa suka rika samun arziki suka rika fita fatauci international business ya tabbata a cikin ƙasa ana samun kayan arziki masu kiwo dabbobinsu suna ta arziki ba zai cika a ƙasa a ɗan tsakanin wannan lokaci malaman tarihi suka ce a shekararsa ta farko an raba zakka a shekararsa ta biyu duk wanda aka ba shi zakka sai ya jari da shi sai jarin ya haɓaka har ya zama shi kuma kafin shekara ɗin shi ma zai ba da zakka wanda duk aka ba shi zakkar kayan gona bana da ya ɗauka shi ma ya shuka baki shi ma sai ya yi ribar da shi ma sai dai ba da zakka baya bukatar a bashi. har sai da aka kai lokacin da aka tara kayan amfanin gona kowa yana neman talakan da zai bashi idan ya je wajen talaka zai kai masa sai ya ce ni ma ina da shi sai dai ka kai ma wani haka a ƙarshe dai aka tattara kayan da ba mai karɓa sai aka kai kan dutse aka ajiye tsuntsaye su wasu ciwo saboda tsabar adalci adalci yana sa idan akwai wani ɗan kasuwa yake hobin ɗin kaya gwamnati za ta fito da shi idan akwai wanda yake inflating ɗin kaya gwamnati za ta tsare shi idan akwai wanda yake monopolizing ɗin shigo da kaya ya hana waɗansu kuma don ya karya waɗansu gwamnati za ta hana shi sai zama 'yan kasuwa su yawa hanyar samun abin hannu a hannun mutane ya yawa idan akwai waɗanda suka rike haƙoƙin waɗansu masu ƙananan sana'a gwamnati za ta hana su sai zama kuɗi yana ta dawuli a tsakanin mutane kai la kuna dulatan bainal aghniya iminku. sai zama GDP na tattalin arziki sai haɓaka idan akwai tabbatar da zakka aqamu salata wa atu zakka zai zama za a kashe talauci domin duk wanda yake da talauci an ba shi abinci duk wanda bai da kuɗi masu kuɗi sun ba shi kuɗi don haka kana da abinci kana da kuɗi a aljihunka idan za samu matsala idan za samu ɗan ta'adda sai zama yayi maganin dukkan matsalolin al'umma ta hanyar tabbatar da adalci a tsakanin mutane amma farkon tushen nasarar umar ibn abdulaziz ne shigar da malamai a cikin harkar gwamnati da neman shawararsu duk mutumin da yake so ya ci nasara ya nemi masu ilimi ilimin addini da za su tashi ya ji tsoron Allah ilimin zamani da za su koya mata a zamanance ya za a yi kwamfitin da duk waɗanda su ma suka zama economic giant a duniya saboda shi ma ƙasarsa ko jiharsa ko yankin da yake shugabanci ya zama irin waɗancan har wata rana wasu kuma su ce za su yi koyi da shi wannan taɓaka lashe ne a cikin wannan babi mai faɗi na jagoranci na gari Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya ba mu shugabanci na gari Allah ya warware mana matsalolinmu na shugabanci a ƙasarmu Allah ya warware mana matsaloli na siyasa a ƙasarmu Allah Ubangiji ya sa siyasar mu ta zama nagartacciya shugabancin mu ya zama nagartacce jagorancin mu ya zama nagartacce shugabannin mu su zama nagartattu waɗanda ba nagartattu ba daga cikin su Allah ya zazzare mana su Allah ya cike zurbin da nagartattu sai zama mu mu managarta shugabannin mu na managarta gwamnatin mu managarciya Allah ya nuna mana wannan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh التكبير zama wani lokacin an ce sai gari ya waye sai ga gama su sun ci da kai amma su jure sai ga suna sai gari ya waye Allah ya saka malam da alkai gaskiya wannan gaskiyar lacca dangane da abin da shafi shugabanci duk abin da ya kamata da sun ci alhamdulillah malam ya tsara abin da ya rage kawai na ga matasa kun fi yawa a wannan waje abin da ba wuce yake cewa yara manyan gobe waɗannan wasiyoyi mu ajiye su a cikin zukatanmu wata rana kudin ne gwamnonin wata rana kudin ne wata rana kudin ne malaman wata ranar ku ne kaza idan aka gina wannan matasa suka kasu da wannan wuri to insha Allah za a samu alkhairin da ake nema Allah ya saka malam da alkhairi to alhamdulillah a cikin dai tafiya da ake yi kamar yadda wasu matasa suke cewa sai gari ya waye ko gobe gari bai waye ba amma insha Allah za mu ɗauki lokaci ana wannan gwagwarmaya domin a isar da sako zuwa ga al'umma akwai malam da yake tare da malam suka zo tare tare da profesa shine malam Abubakar Giya dai insha Allah zai matso kusa don ya gabatar mana shi ma nasa gudunin a yan takaddun mun mun tuka da suke ga rashin Allah Allah ya tsara wa in ma da sai ba